gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Amina Buhari auna. Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi tarihi da dai sauransu inda ma yau goma sha biyu ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da goma sha tara shirin namu na nishaɗi ne. Ko me ke ba masu nishadantarwa karfin gwiwa? Akwai makan da ka kaɗa shi waƙoƙi yake na yabo ba a ma waƙoƙin ba mai bi. To amma saboda sakamakon wanda aka yi wakar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma an kai gudumawa ka bayar kusan karfin ni alwani na gaskiya gudumawa na bayar ba dan abin da zan samu ba musamman a waya Hadiza yau shirin namu na nishadi ne wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta tattauna mana da mawaƙa da dama. jama'a yanzu bari mu fara da Jamilu Roger. mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. A suna na Jamilu Muhammad Adam wanda aka fi sani da Jamilu Roger. Jamilu Roja. Roja, eh. Ka masana'antar nishadi a wani fanni kake? Masana'antar nishadi ne ni musician ne gaskiya. Mawaki ne kai? Mawaki ne ni. Waka kawai kake yi? Ina waka ina directing album amma album din ya tafi kamar fannin Islamic album. so ina entertainment album amma dai na fi karfi a islamic album amma kana tsarmar na nanayen da ina tsarmar na nanaye eh sosai ma kuwa to wakar ake koko directing din ake yi eh yanzu dai gaskiya na fi karfi a wakar so directing din na dan aje shi sakamakon yanayin wakar kuma ba time din da a ce za ka yi directing din sai na tafi ga wakar. Me yasa ka aje direction kana nufin in ce mun wakar ta fi kawo kuɗi ne? Gaskiya wakar ta fi kawo kuɗi shi directing kamar gudunmawarsa ta fi samun kuɗinsa yawa. musamman ga mu masu entertainment album so za ki ga in za ka yi directing album yanzu waka shida wata tana son ka yi ta a gidan zu wata tana son ka yi ta a munjibir to yanayin ya wace wacen da aka in ka ce za ka faɗa adadin kuɗi ba za a iya biyan ka wannan abin ba kenan a ɗan lokacin da ka ɗan yi directing ba eh, a iya biyan ka eh, gaskiya sai dai kawai ka karba ba wai dan an biya ka kuɗin daratun ɗin albam da kai sai na ga to gaskiya nauyin yana yawa hmm. ƙwarar in dawo yanzu na yi misali waka guda ɗaya za ta iya janyo min abin da za a ban a kuɗin alban biyu ko uku can nake shi alfahari ne ga shi wanda zai directin eh. ya yi directin waka waka ta fita ta yi kasuwa a ce ai wane ne ya yi sosai ya fi a ce mutum shi ya waka ko ko gara dai a ce mutum shi ya waka eh, yanda abin yake gaskiya kamar ni da nake bangaren islamic album kusan promotin muke yi akwai makan da ka ka ɗauko shi waƙoƙi yake na yabo ba a masan waƙoƙin ba mai bi to amma saboda sakamakon wanda aka yi waƙar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma an kai gudumawa ka bayar kusan karfin ni alwani na gaskiya gudunmawa na bayar ba don abin da zan samu ba musamman a wayabo to muna batun shekara nawa da shiga harkar nishadi da shiga ta harkar nishadi yanzu gaskiya zan kai kamar 15 years at least goma sha biyar eh abin da ya fara jan hankali na gaskiya dan ni a farko ma da shiga harkar nishadi kamaraman na fara yi wato ɗaukan hoto na fina-finai. Ok daga ɗaukan hoto ka fara yawwa eh na fina-finai ba mm. wanda na yi fim a irin fim da na a baya kamar shekara sha uku sha hudu sha biyar akwai dijangala akwai ahali akwai kalankuwa da sauransu. Dijangala ta mai gari da aka yi a ciki ne aka yi wani. Yawwa to amma sabon wanda aka ɗau nariyar Maryam aka sa muka yi shi a garin Jos na Alinu ne so muka yi ahali bayan rasuwar Ahmad Isnu kenan da ɗan bai fi shekara ɗaya ba mm. to da kwanan lokacin kuma sai na taho fannin nishadi me kawo ka da fannin fina finai gaskiya fannin fina-finai kin san ne akwai abin da ya fi zama a ranka hmm. to akwai mutumin da ina alaƙa da shi ma Lafiz Abdallah wanda shi ma da fannin fina-finai muka fara sai kuma kaɗan sai na tsince shi ya tafi ba ko ne ban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata waka ya ba zan yi kuka ba to wannan wakar da ya fara sai kawo min ita ce kaji ta waka da ne kaji ya zaya aikin ta daga ita muka fara muka zo su bari mu gaida batula su ambato da sauran wakoki dai to yanzu idan eh, tunda ka ya taba harkar fim kuma yanzu kake waka idan aka kwatanta tsakanin harka ta fim da ta waka wacce ta fi sauki ko wacce ce kalubalen ta ba yawa gaskiya harkar waƙoƙi ta fi sauki ni a wurina harkar fim kalubalen ta saboda yau za ka ka fara bidiyo kamara na fim ka yi wa da producer ko kuma wani darakta kamara ba lallai ne kuma gobe kara kiran ka wannan fagen ba idan yauwa eh, in kai mishi aikin ma watakila ka ba da gudunmuwa ka ya kamata baka naira ɗari sai baka misali naira tamanin. ba jinga ake yi kafin a fara ba jinga ake yi to amma lokacin mu da muka fara tun da abu ne da kake kokarin a koyar da kai kai kama iyawa so baka tantance me za a baka shi kuma bangaren album abu ne da farko ma mutum ya yi kasidar sai ya fara zama da kai kai darakta da shi da kuma yaran da kuke so kusa tunda gaskiya ba alfahari ba ni ne mutum na farko a director musician na islamic album na fara sa kananan yara album ya ba yi kuka ba a na bidiyo lokacin da muka zauna na cewa lafiya kan musamman mata a ciki sakamakon wani in yana kalla ba waƙoƙin yaban album zai saurara ba matan zai kalla yawwa sai na ce to mu ɗauko yara kananu wanda ba su wuce irin 8 years 10 years ba masa haka kuma ka yi album din ya shiga duniya to kana ta zuba kana ta zuba ka ce kana waka yanzu eh. sauraro zai so ya ji daga cikin waƙoƙinka a ji waka wata eh na yi waƙoƙi gaskiya da dama hmm. akwai na fina-finai akwai kuma na nishaɗi na kan kaina a yi na nishaɗin a kuma yi na yabon eh to ina da waƙar wani fim da muka yi kwanan nan kusan kowa eh a wannan ni fim din nawa na ne sai na mishi waƙar to ya waƙa take eh yadda waƙa take shine abin tunani kin ga so asali ya samo ke na kewa marhababi karki sani cikin akurki ita wannan waka ta soyayya ce kenan ta soyayya ce a cikin wakokin ka wacce ce bakan damiyar ka gaskiya bakan damiya ta bata jima ba ta fi kwa irin wata takwas ba ya take so da waka ce ne ta akan irin mawaka hmm. sai dai rikon waka gaskiya zai dan mun wani wuyi to me waka ta kunsa abin da waka ta kunsa shine dan uwana mawaki nake ba shawara kayi abin da ko ba kai za a tuna da kai kayi wakar da zai zamanto ka isar da sako na fadakarwa ko kuma wa'azantarwa ba wakar da za ta zamanto maka kalubale ba to a gaba ɗaya wannan harka ta ka menene abin da ya fice maka tuwa ƙwarya gaskiya abin da ya fice mun tuwa ƙwarya shine a ce na tashi da niyyar na san wata waka mm. in zo kamar studio in tarar kamar conjection na aiki yayi yawa ko kuma in ban samu damar yin wannan abun ba so da ita waka tana da ka fito da niyyar kana son ka yi in baka samu damar yin ta ba to sai ka gaba ɗaya tsaye ma da tunani a kanta a al'umma kuma ba kamar kalubale na al'umma mm. gaskiya alhamdulillah bani da wannan kusan ana zaune da kowa lafiya e babban buri na gaskiya shine in ga na kai matakin da yau ana sauraron waƙoƙina kuma ana amfana da abin da ake saurara. To al'adar shirin mukan yi wa mawaƙi ta tsaye. Yawwa. Mutum ya yi mana baiti ko kuma ya yi mana amshi. Ah. Tun da kai mawaƙi. BOA. Eh idan muka ta tsaye ka za ka iya mana amshi ko baiti ko kwa za ka sha kayi duk wanda ka zaɓa ba damuwa. Ba zan sha kayi ba. Kuma zan iya yi. BOA ko? Eh. Kira ga matasa. musamman namu arewa ku saurari tashar mu ta yanzu BOA mai ilmantarwa BOA mai nishadantarwa BOA akwai faɗakarwa musamman namu matasa 'yan arewa. yanzu dai za mu bar mai sauraro ya alƙalanci shin kasha sha ne da kyar koko ka sha? eh gaskiya dai na yi dubi dubi amma dai zan iya sha ko dai ban samu maki da ba zan samu ko kaɗan ne to wana godiya to ina so godiya sosai yanzu kuma ga hirar baraka da jamila to mai sauraro assalamu alaikum sunana jamila ado mai wuka Malama Jamila. Na'am. An san ki da waka ki mawaƙiya ce a wata hira da muka yi da ke sai kika nuna sha'awar cewa mm. kina sa ran zaki fara zaki fito a wani fim ki su go? Na'am gaskiya ne. Na aka kwana. To gaskiya da da ina ra'ayin fim amma yanzu kuma na canja ra'ayi na. Na ga yin fim din ma bai da amfani gare ni. Saboda me ba shi da amfani gare ni? Saboda a lokacin da na so fim din da na so in samu damar na yi ban samu damar ba a yanzu kuma gani nake he saboda yanayin fim ba za ki haɗa na da da na yanzu ba mm. da an fi irin abubuwa na al'adu na gargajiya ki ga an nuna yarinya ta yi shigan ƙauye a ƙauye take amma yanzu fina-finan yanzu an fi yin shi akan soyayya komai soyayya sai na ga ma abin ya fita daga raina ba ka san soyayya amma ta nake waƙoƙin da kike shi ma mafi yawa aini ta soyayya ce eh gwara waka zaki waka amma ba a san fuskan ki ba in dai ba sakin bidiyon ki kika yi ba amma in kika yi waka za a ta jin murya amma ba a san waye ba amma aikin ga fim kuma ka fito a soyayya wani zai ta ganin aikai komai a soyayya za a yi ta nuna kai ko ba za ku yi abin da zai ja hankali irin na al'adu na gargajiya ba kuma duba da cewa a lokacin da na so fim lokacin idan mutane bai bude ba sosai kama da kike ta cewa idan muka hira da ke ba a fi shekara daya ba eh ba a fi shekara daya ba amma kika lura ke ma da shekaran baya da na yanzu ki ga yan fim sababbi wanda ya idan su yawa sababbin fuskoki yanayin su ma da ake fim sai daga ma yanzu fim din ma ba kamar da ne aka fur din shiga lokacin fim za ki ga ba kowa ma ake ake bari ba amma yanzu kowa da kowa da yana ta fim abin ma ya zama shinkafa da wake kawai na canza ra'ayi to amma har yanzu akan samu wasu da suke yin fina-finai na da na kuma al'ada wanda yake nuna al'ada da sauransu mm, to akwai wannan amma ni gaskiya eh, akwai wani abu da a lokacin da idan kana bukatar abu in lokacin ya wuce sai gaji abin ya fita daga ranka a takaice dai ya fita daga ranka gaskiya ya fita daga ranka to ina labarin waka to waka ma ina yi amma yanzu waka ma na canza mata salo to wani irin salo aka koma eh yanzu waka gaskiya ni ban cika yi wa kowa ba kin ga na fi yin wakar biki wakar siyasa waƙoƙin duk wani harka fim ne waƙa si wannan duk na daina yin ta kawai yanzu. Ce dai yanzu kin dai koma yar kasuwa inda <laughs> eh ni yanzu hankali na fi karkata akan business na hakura da harkar irin industry din na na fi son harkar business ina in ta harkar business ya fi min. Wato sai da sayarwa? Eh irin ga oda kaya in kawo su da kasashe za in kawo su daga gari kaza in dinga sai da su na fi son wannan ba na son irin harkar waƙa tunda na dan yi ta na marmari to tunda Allah ya na gode maka na dan samu abun da zan samu kuma ka dan samu suna daidai gwargwado to sai ka yi fatan ka ringa business ka samu kai auren ka ci gaba kana sarrafa oh, ayyuka ka wakar makin daina ta kenan waka na dena ta gaskiya ita ka dena waka <laughs> ina ga waka ba a April din nan ma na canza ra'ayi kawai na gana dena yi a cikin wannan watan cikin wannan watan kawai na canza daina yanzu idan aka kike gidu mu aka ce ki zaki muna waka ka eh ai shine nace miki zan dinga amma ba kowanne waka ba hmm. na canza salo waka inda kaga nayi wa mutum waka to ka kai ka kai hmm. ne maka waka saboda yanzu waka ma na zubin sai ga ka gaji da ita hmm. ke kanki wani zama akwai lokacin da daga kina son ki aiki wani zama kina kina buƙatar hutawa yanzu mai sauraro yana sauraron ki zai ce lalle eh, Hajiya Jamila mai wuka kuɗi sun zaunu daga ta waka <laughs> ba su shaida ba <laughs> ba su shaida ba ina so amma wakan ne akwai in kin ga kamar kullun kana ta buƙatar waka amma yanzu sai in ga ba kowa kai waka ba akwai waka da za a kawo maka wadda ta fi ma'ana sai ka yi ta in baka taɓa yi ba amma ni waka yanzu na ɗan rage ta gaskiya yanzu ba ta ɗan raina sosai ban da ma lokacin yin ta. To yanzu dai za a yi an ce masu iya magana kan ce tuna baya. Mm. A cikin waƙoƙin ki waɗanda aka san ki da su za ki iya rera mana wata? Mm, akwai waka ta ta gaɗa nan da ita ce bakan da biyan mutane wanda an sha suka sa a talabijin a gidajen rediyo a gidajen tv a rera mana to <laughs> a haye yaraye a haye yaraye yan mata da samari sai ku taso ai yaraye mai wakar gadar ku ce ku taso ai yaraye yau dai ga ku a dandalin jamila mai wuka ga waka ta asayyaru ga waka ta asayyar ga yan mata a dandali ga yan mata a dandali duk wannan yi waka sai aka daina ta <laughs> Allah na daina ta kana ga yanzu me za a ce wa masoya to masoya ina godiya ina musu fatan alkhairi a duk inda suke kuma Allah ya bamu nasara akan abin da muka sa gaba to muna godiya ni ma ina godiya baraka bashir dandalin VOA gaishe da baraka. Bari kuma mu ji gudumawan Malam Shamsu shi kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Shamsu Habibu Sani Madakin Gini wanda aka fi sani da ji. Wato taken ji din ya samu asali ne ga Adam A. Zango. Shi ya samun ji din. Kamar kimanin shekaru nawa da shiga wannan masana'anta kin yi magana shekaru akalla shekarun da suka yi kamar shekara biyar ina cikin wannan masana'antar eh. ta shida fina-finai abin da ya ji hankali na kuma na ga ya dace in fara yin fim shine ina son in taimaka wa mutane do da halin da ake ciki na rayuwa na wasu abubuwa da mutane suke marasa kyau so ban da gudunmawar da zan iya bayarwa wacce nake ganin kamar in shigo fannin fina-finan zama jarumi a ciki saboda za a iya kiran ka ne a ce maka ga fim za ka yi a baka script ka je ka karanta ka ga me abin da za ka yi a cikin scriptin kuma cikin taimako na Allah an bani scripting sai ki ga duk bangaren da ake bani bangaren da zan faɗakar da al'umma ne ta yadda wataƙila wani ya gani an ce daman ke amfani da mai abin da mai wa'azi zai gaya maka eh, eh, ba wai abin da yake aikatawa ba to ni sai nake sa wannan a raina nake nuna matasa wasu kuskure wanda yake yi in ana kansu to ba za a ga daidai ba musamman gurɓacewar rayuwa yanzu ta sace-sace da tare-tare da kwace-kwacen abubuwan mutane duk yayi yawa kuma da hakan ya ja mana ne rashin ilimi ma ya ja mana wannan yanzu irin waɗannan sakonni suke isarwa eh suna isar da sakonni kamar na fannin harkar daba eh saboda an taba zuwa wani fim za a yi shirin fim din lokacin ina bin su kafin ma a fara sani so abin da ya faru shine an zo an sa wani ya kasa ba da role din da ake bukata to ni kuma dan kulkul ne dan dala ne ni eh, so din na tashi cikin su a wani fim kan wanne ne bakan damiyar ta abin afinan da kai bakan damiya ta akwai wani director ana ce mishi Hafiz Bello hmm. kwararren director ne ya taɓa min wani film series ne eh. ya min shi amma akan soyayya ne eh. um, ana nan ana aska shi African Magic Livna Eh, sunan fim ne sannan kuma akwai fim na biyu wanda shi zan iya ce miki ma na fi sansa wata sabuwa shi bai fito ba ni da ni da mai shinko ne eh. shi wannan bai fito ba har yanzu editing din shi ake saboda mun kai wata uku muna shooting din film din wani irin kalubale kake fuskanta a masana'anta ta kalubalen da nake fuskanta a masana'antar film shine gaskiya a cikin mu akwai matsala amma matsalar irin zaki gani kisa in an ce ga mace akwai shedan mm. dole a wajen eh. so abin da muke fuskanta shine yawancin wanda suke shigowa cikin harkar fim din su suke lalata mana fim din mace ce ta dauko kafa ba yar Kano ba ta zo maimakon ki kwantar da hankali ki ci arziki a garin Kano sai ki bi lalatattu akan kwalta wanda za su ɗauke ki su tafi ana wannan fim ce an ganta a hotel kaza an ganta a hotel kaza to wannan abin yana damu a suna bata mana suna to ku ai masana'antar ta nake kafin a shigo akwai ka'idoji akwai ka'idoji da ake bi dole wanda sai iyayenka sun yadda wanda bi ne da suke zuwa su bata gari to ai kin san a cikin kowace al'umma akwai bata gari to yanzu ya kake ganin za a kawo gyara yanda za a kawo gyara mm. muna nan muna addu'a kuma akwai kwamati-kwamati da muke zama da su na yadda za mu gyara al'amuran a daina ganin mu 'yan iska ne mu ko a daina ganin mu kamar ba mu da tarbiyya ko a daina a ganin mu wasu mutane daban so da gaskiya wasu daga ciki sun bata mana suna kamar akwai kisa-kisai da ake yi zaki ji ma ana yin su a social media da wata yarinya duk kin ga irin wannan abin duk ba shi da amfani misali har abada ba za ki ji an ce an samu matsala a wani bangare da ake wani neman abinci ba sai ka wood saboda zuwa ne ka zo na zo ka zo na zo ka zo na zo me burinka na kake son ka ga kanka a dan kan lokaci gaskiya burina shine ina son in ina tafiya ko a ƙasa ko a hanya a ce kai actin din wannan yana birge ni da Allah Ibrahim Salfi da kai kai burin ka kenan ina son wannan saboda babban buri ake saboda kalaman buri ne shi ma ba a yi babban buri ne zai zamanto saboda menene akwai wanda yana da kuɗi ya fi ya biliyan biyar zai fito ba wanda zai gan shi anya ya ce masa kai da Allah ran dan dawo da kai misali yau akan abin da nake faɗakarwa al'umma suna jin daɗi a in an ce za a yi solfi da kai ai kana ba da abin da dan kallo ike so watakila wanda zai solfi da kai yana yin wani abu mara kyau sai ya ga kai daga ganin wannan abin naka sai ya daina in ya ganka zai zaka zamanto cikin tarihin shi zai solfi da kai zai iya faɗa iya iyayensa sa umm, wallahi kin ga sanadiyar wannan dan fim din kin ga na barkaza na bar kaza to kin gani na ci riba an to muna godiya na'am shirin namu na yau ga tattaunawar da baraka ta mana da Malam Sani. Salamu alaikum sunana Sani bi Haruna daga Kano unguwar Ja'in Makera. To a mene menene yau muka samu? Gaskiya mawakin soyayya ne dai a nan na fa ƙarfi. Soyayya me yasa ka zaɓi soyayya? Mm, saboda abin da yake jikin kowa kenan yake tafi da kowa sakona sun fi isa ta wannan bangaren to wani irin sakonni kake isarwa a waƙoƙi ta soyayya ina isar da sakonni yadda za ka yi rayuwa da masoyinka ku samu daidaito da fuskantar juna saboda halayya da suka bambanta me yasa ka zaɓi soyayya kuma eh, me yasa ka zaɓi soyayya saboda ba wanda zai iya yin rayuwa babu soyayya to muna zancen shekara nawa da fara waka Mm, gaskiya at least yanzu ko zan iya cewa na haura shekara bakwai ina waka shekara bakwai kana waka kuma duk ta soyayya duk ta soyayya to um, uh, a soyayyan banda sakonnin yadda masoya za su zauna da juna wani irin sakonni kakan isar mm, ai misali ba lalle sai wai sakon masoya su zauna da yadda za su zauna da juna lafiya ba ne kai aboki da aboki ma a tanin bangaren za ka samar da hanyar da idan suka ba za su zauna lafiya ba lalle kana magana ne kawai straight akan saurayi da budurwa ba to ai da kace soyayya ka ga mai sauraro zai tunani lalle eh, saurayi da budurwa kenan soyayya ba lalle sai tsakanin eh, saurayi da budurwa ba soyayya ba lalle ita ce soyayya ba gaskiya to banda saurayi da budurwa sai kuma tsakanin wadawa zan iya cewa ga kalar abincin da na fi so ga kalar motar da na fi son hawa ga kalar duk wannan yana daga cikin layin soyayya to yanzu dai karin mu cika mai sauraro da surutu daga cikin waƙoƙin naka a rera mana guda ɗaya mu ji to akwai waka ɗaya da zan iya rera ta ita ce a ɗakin so na kwana ƙaunar ki ce ta zaman mayafi. Ki yarda da ni ke bani ƙauna jikina ya yi sanyi. Ita wannan wani saƙo wannan waka ta kunsa. Hmm, wannan waka ce wadda take tattare da nishaɗi kawai tsakanin masoya in kina sauraron ta za ki dinga jin yanayin kamuwar so da kuma yadda mutum yake tsintar kansa lokacin da yake tare da masoyinsa ai mana baitukan yanayin kamuwar su <laughs> to ai baitukan ne sun yi tsauri da yawa idan na ce zan yi su a yanzu to amma ba ka yi su kuma ya fita gari ba eh haka ne to yanzu tunda ka ce suna da tsauri a rera mana wata dabban muji banda ita wannan ɗakin to bayan ɗakin so akwai waƙar kai jarumi ne akwai kuma waƙar soyayya da daɗi kai jarumi ne shi ma soyayya baitukan suka kunsa eh duk gaba daya akwai kuma waka da su da ne lakabi da suna soyayya da daɗi to a cikin waɗannan da ka jero wacce za ka rera mana to bara in yi soyayya da daɗi to me yasa ka zabe ta eh, mm, saboda ita ɗin tun daga kan jigon wakar mm. abu ne wanda menene jigon wakar misali kamar abin da wakar ta kunsa eh, shi ake nufi eh, da amshin wakar to to faɗi mu jijigon wakar to shi ne soyayya da daɗi zuciya da yabin ki taukon alkawarin kina da muke ba zan ya da ke ba nai nisa kira ko anya ba zan iya waye waye ba to a yi mana fashin baki akan ita wannan wakar to fashin bakin wakar nan shine duk inda ka tsinci kanka tare da masoyiyarka ka yadda da san da take maka ita ma ta yadda da san da take yi maka kun yadda da juna kenan kowa ya tabbatar kowa yana son juna to a harka ta waka tun da aka fara wani irin kalubale aka ci karo da shi a mafi yawan mawakan da muke zantawa da su zaka ji cewa ko daga gida iyayensu ko abokanansu ba su aminta da waka ba a lokacin da suka fara ta kai naka labarin yake eh gaskiya ni tun da na tashi ina yaro na tashi da waka ne kawai ko abu ya faru sai kawai in fara yin waka ko me abu kaɗan za ga ina yin waka wani lokacin za ka magana sai na fara mayar maka ah, amsar da waka to already kowa ya san ina ne na dosa sai dai dole iyaye za su yi dan nuna wani abu nasu da yan uwa don haka na yi kokari tun da dai da akwai masala tsakanina da su ina jin daɗin zama da su na fahimtar da su kuma suka amince suka bani goyon baya kenan kai alaka labarin na waka da ka fara ba ku fuskanci cikas daga wajen iyaye ba gaskiya ban fuskanci wannan cikas din ba haka wajen abokanai to a gari ba wata matsala da aka wuce karo da shi gaskiya komai da kika gani inda akwai nasara a cikinsa mm. to zaka da suke kalubale mm. to ai kalubale muke son ka ba mai sauraro labari gaskiya kalubalen da na fara riska shine a cikin gari sauran abokanai na sun dan bani sun bani goyon baya sosai amma sauran mutane sai suka fara wahalar da kaina nake da rayuwata kaza kaza kaza kaza irin haka da kuma sai abin da ba a rasa ba na cikin studio menene abin da ba a rasa ba na cikin studio <laughs> kamar abokanan zama haka dole za ka ga wani ba ku fiye sasantawa da shi ba. kana nufin akan nuna kyashi ai wannan ya ma zama dole kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Aidan Utku tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Hadiza Kyari. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya. yeah, yeah, yeah. Oh. aure.